Kuna sauraron mahangarmu, shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa barkanku da kasancewa tare da mu shirin ku ne da kuka sani mahangar mu yadda muke tattauna matsaloli wanda suka shafe mu a matsayin mu musulmai ah, yau cikin ikon Allah Allah ya haɗa ni da ɗaya daga cikin mu wanda alhamdulillah muna amfanar juna yana amfana na ina amfanar shi kuma muna amfanar junanmu da gaba ɗaya ɗan uwa aboki abbas tijjani hmm. ala abbas assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam zaraki to alhamdulillah muna cikin waɗansu shekaru wanda alhamdulillah ilimi ana samu ba za a ce ba a samu ba kamar da ba yadda ake wahala kafin a samu ilimi za ga malami sai ya tafi tafiyan wata da watanni yana kokarin ya samu littafi ɗaya da zai kwafa watakila littafin ma inda za a buga shi a bugu na zamani da ake sai ga bai fi shafi arba'in ba ko hamsin amma sai ga yayi wajen shekara ɗaya yana tafiya don ya samu wannan littafin to yanzu Allah ya hore mana hmm. so sai kaga akwai abundance zance na ilimin amma so da yawa sai kaga mutane da yawa musamman matasa ba su son neman ilimin amma suna son kutsa baki da katsalanda cikin maganganun malamai me za ka ce kamar musa ita ce matashiyar mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shi ka san ilimi abu ne wanda da wanda ya sani da wanda bai sani ba wato wanda yana da shi da wanda ba shi da shi mm. yana jin daɗi idan aka danganta shi da shi haka shi kuma jahilci da wanda jahilin ne da wanda ba jahilin ba ne ba idan aka danganta shi da shi sai ka yana fushi yana fusata na'am haka to shi yasa za ka ga kowa za ka ga yana so a ce yana da wani abu na ilimi mm. idan ka ga eh, mutum tsoho a layi a anguwa aka dan juna mai malam wani eh, yana jin daɗi sai ga yana jin daɗi haka idan kuma aka nuna cewa an cire shi daga wannan bangaren nan sai ka baya jin daɗi kuma ko da ba shi da ilimi za ka ga yana dan son ko kutsawa mm. saboda mummuna abu ne kasancewa mutum ya kasance ba shi da wani bangare na ilimi hmm. eh. Na alakanta shi da ilimi yawa ba alakanta shi da ilimi ba hmm. to saboda wannan aliyawa ɗin da ilimi yake da shi hmm. kuma da irin repute ɗin da yake zuwa tare da shi ilimi ɗin. haka za ka ga kowa yana so ya danganta kanshi da shi eh, sawa'un eh, yaro ne ko matashi ne ko dan babba ne da sauransu ah, shi yasa za ka ga mutane waɗanda ba su samu tarbiyya ba matsalan dama a nan take gaskiya shi yasa magabata za ka ga ruwansu da wani sha'anin suka yi magana sosai game da sha'anin tarbiyya kafin ilimi saboda idan akwai tarbiyya insha Allah ilimin a lokacin zai amfani in ba tarbiyya yawa in ba tarbiyya kuma ilimin gaskiya baya amfani Sufyanu Thori yana ba da labari game da mamarsa hmm. eh, wannan kamar in bai kuskure ba zahabi ya kawo a cikin siyar yana cewa mamarsa tana faɗa min. duk sanda ta aike shi ya je ya nemi ilimin sai ta ce mai bayan ka nemo ilimin nan hmm. ka duba aikinka ka ga shin ya ƙaru idan ya ƙaru to ka ci gaba idan ka ga ayyukanka ba sa ƙaruwa wato baka filin wani irin elevation a spiritual status ɗinka eh. to wani ilimin da kake nema wa kanka bala'i ne hmm. haka ma abdullahi ibn mubarak yakan ce sai da muka nemi ilimi na tsawon lokaci tukunna a sai da muka nemi tarbiyya daga malamanmu na tsawon lokaci kafin muka nemi ilmi a wurinsu hmm. haka ahmad ibn hanbal amma manta ba sukan ce da shi da shi ko dai daga cikin magabatan suka ce akwai waɗanda suke zuwa majalis ɗin malamai abin da ya dame su kawai suna so su ga halayensu da ɗabi'unsu ne hmm. kafin ma su ga magana wai sha'anin iliminsa hmm. eh, tarbiyya ita ce asasin da take shine foundation ɗin da yake guiding mutum with regards to how to seek knowledge idan mutum ba shi da foundation na tarbiyya ba shi da mentorship sai kuma ya zama exposed to wani irin level na knowledge shine hmm. shine za ga no matter how small it is sai ga mutum duk ya biya rudu saboda mutum yana girmama abin da ya sani dama gaskiya ne eh shi yasa a lokacin jahiliya Umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa idan za su yi tafiya sukan hada gunki na mm, dabino mm. eh amma idan suka idan suka ji yunwa sai su ci na dabino mm. eh to duk sanda suka suna bauta wani dutse idan suka ga wani dutse da ya fishi ya fishi girma sai su koma sai su koma wannan dutsen nan saboda me suna girmama abin da sai ka san girman shi ne hmm. shi yasa da suna bauta kabirun kabirun da suka suka san al'akbar sai suka aje duka wannan kabir kabir din hmm, tunda an samu wanda ya fi yawwa yawwa so sha'anin sha'anin haka yake magani eh, akan sha'anin su ba wai ba wai sun san ilimin ba ne ba sun dan leko ne hala sai suka dan samu wani information sai suka samu hai saboda wannan wannan wannan abin da suka samu din nan sai suka dauka shine komai da komai eh ana samun wannan matsalan game da wanda bai sani ba amma bai san bai sani ba hmm. na ɗaya kenan kuma duk wannan goes back to shine rashin tarbiyya da kuma rashin mentorship hmm. sai kuma akwai wanda ya fara shiga cikin eh, ilimin eh. amma bai nisa ba dama suna cewa ilimi three steps ne eh. akwai shibiri na farko a ce step na farko sai akwai na biyu sai akwai na uku suka ce ah. na farko shine idan ka shiga neman ilimi first step din shine za ka zama very arrogant saboda me yanzu you have been inundated with new mesmerizing stuff sai ka hmm. fara ji kaman kai na yi arriving to in ka shiga na biyun sai ka fara gane cewa kai kai kai kai ashe akwai aiki a gabana eh. wato da wancan da wancan da wancan akwai kuma ni ko ma fara duba su ban yi ba to na ukun shine mutum in ya sa ilimi sai gane ashe ma bai ma san komai ba na'am yawwa to ana samun matsalar ne daga mutane guda biyu akwai wanda shi ba ruwan shi da ilimin bai sani ba bai san bai sani ba sai ya dauka shi ya sani to sai ya zo yana magana saboda shi already yana filin cewa ya isa ya magana game da irin sha'anin ilimi sai kuma na biyu shine wannan wanda yana neman ilimi amma yanzu ya fara hmm. to ya, fara envisaging how mesmerizing it is ya fara internalizing in shi hmm. amma bai san cewa akwai marhaloli da yawa a gabansa ba sai fara kutsa baki cikin eh, ya wato irin waɗannan su ne suka fi kawo matsaloli a cikin al'umma idan ba su ci da karatu ba su ne a shaukani a cikin eh, adabu talab yake yake describing as su ne su ne a cikin babin ilimi ya eh, su ne bandits su yawa su ne bandits in knowledge saboda su idan suka iya ci gaba da neman karatu suna sa kansu tsakanin malamai daga magari hmm. su suna tunani sun sani so suna so su tsayar da gama gari a kansu saboda haka gama gari ba zai iya isa zuwa ga malamai ba kuma malamai ba za su iya isa zuwa ga gama gari ba sun tsaya a tsakiya su kuma ba su sani ba sai su tattankawa sai mutane jahilcin su alhalin suna tunanin cewa su suna zuwa da alkhairi lallai an fashi ne wannan yawa asalin fashi na gane so yanzu kaga ka kawo marhalolin nan guda uku misali wanda shi yanzu ya fara neman ilimin sai ke gani kamar ai yanzu ya wuce duk wani jahili hmm. saboda haka yana da baki da zai iya magana na ilimi sai wanda shi kuma ya fara hawa yake ganin cewa a'a yana da sauran aiki a gaban shi to wannan wato kamar za mu ce shi ya ɗan taka matsayi wanda ke da ɗan muhimmanci kenan tunda har ya gane cewa yana da aiki a gaban shi ba lallai bane ya kutsa cikin maganganu sai shi kuma na ƙarshen wanda ka faɗa hmm. wanda shi ya riga da ya kai ɗin sai ya gano cewa bai masu yanzu ya fara eh, eh, kuma shi wannan shine tahqiqin wanda ya kai na ukun nan har ya zo yana ya gane cewa mutane ba san ya gane cewa shi bai san komai ba shine tabbatar da fadin Allah ta'ala a cikin suratu al-Isra na'am fadin Allah ta'ala wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wato ba a ba ku komai daga cikin ilmi ba face dan karami na gani wato dan karamin dan karami ne saboda me qalilan eh, ya zo na kira kuma daga cikin abubuwan da aka ce na kira wato ya zo indefinite yana da tanwini a ƙarshe daga cikin eh, fa'idan da ake samu idan kalima ta zo na kira shine tana nuni akan akan eh, taklilu wato karancin abu to ita kalima din karan kanta kalilan ce sai kuma sai ta zo da tanwini da take nuni akan karanci again to ya wato karatun wato ilimin da Allah ya zai sake wa dan adam dan kadan ne sosai kullau so yanzu yanzu kai da ka fahimci cewa Allah ya ce maka ilimi kaɗan ya baka yaushe za ka zo kana tinkaho akan cewa kai ka san komai da komai gaskiya babu to ni maganar ma da na ɗan ke so ka jaddada shi ne misali kamar waɗanda suke kutse cikin maganganun malamai ba tare da su sun ma kama tafarkin neman ilimin ba irin haɗari na irin wannan abin a addinance da kuma su su kansu a rayuwar duniyar nan. Hmm. Wasu, suna yi ne saboda san rai, wasu kuma sun san sare me suke yi. Ah, wayanda sun san sare me suke yi su ne waɗanda za ka ga suna da ɗan wani level of expertise with regards to wasu field ko kuma suna karatu with regards to wasu fields. Kaga yanzu duk da za a yi, there is absolutely no way mama sana wani rashin lafiya ya ce zai je mata tiyata. Mm, saboda mai yana ganin cewa a yi wannan babin surgery ne kuma sai ka yi studying for certain number of years sai ka mm. zo ka kara akan karatun nan da kai tukuna za ka zama qualified ka zo ka yi surgery idan aka ce akwai tsakanin garinku da da wani gari wanda yana da economic importance sosai sosai akwai akwai ruwa mm. kuma kafin ana so a yi constructing bridge inda zai hada garin nan wato mm. mutane suna traversing in shi yanda za suna isa zuwa ga wannan garin idan mutum bai karanta engineering ba ba zai je ce wai shi ne zai je designing wannan bridge din nan ba to abin da bai kai ilimin addini mahimmanci ba kan manta ilmomin duniya nan da ya to cater for abubuwan da suke rayuwar mu a wannan duniya shi kuma ilimin addini da duniya ne da lahira gaba daya to idan ba ka yi wa abin da a duniya ya takaita ba dan me zaka je ka yi abin da addinin mutane ya rataya a kan shi yawwa to kaga akwai wanda san rai ne akwai wanda su kuma dama asalin jahilai ne su kawai komai ma za su za su kutsa kansu ne akwai wanda kuma kawai sun sani amma san rai ne yake so su suna so su kawai su kutsa cikin abin da ba sa ba ya kyauta shi suke yi ba ka san akwai ɗaya daga cikin eh, shiri da muka gabatar a baya da ni da malam muhammad da yake magana kan waɗansu wanda hmm. zaka ga irin turanci da suka sani sai suke hmm. gani za su yi apply na shi a ko'ina hatta addinin ma hmm. sai su rika kutse in ban manta ba sunan taken wancan shirin hmm. ra'ayi ko addini abin da za so in kara game da wannan sha'ani shine kamar yadda mutum zai yi boko din nan zai zauna a class za a koya mai courses bayan ya courses din nan wasu ma prerequisites ne sai a dora maka na gaban shi in kai wannan sai a dora maka na gaban shi hakka isa wani level ɗin da zai zama cewa yawa har ya isa cewa ana cewa oke bawan Allah nan idan yi magana game da wannan topic din za a iya jin shi saboda yayi ilimin addini haka yake hmm. wato fannoni ne waɗanda kana bukatan su akwai fannonin da eh, basis ɗin ilimin addini Qur'ani ne da sunna duk wasu abubuwa da za ka koya za su ne su yi hidima akan Qur'ani da Sunna hmm. to kamar inda akwai fields of study in that you need in order to help you access other fields of study shi ma haka ilimin addini yake ah, kaga eh, for the sake of eh, clarity kaga before ka zo kana surutu game da sha'anin addini ka zo kana magana akan wasu abubuwa wanda kira mustajaddat wato sababbin abubuwa hmm. wanda perhaps ma ba a yi magana akan su ba but of course tun da Qur'ani da Sunna sun zo su yi addressing komai da komai ne hmm. using foundations and the principles din da ke ciki za ka iya magana a cikin su yawa to before ka zo wani abu ya faru kan suka kutsa bakin ka dole sai kana da prerequisite knowledge kaga Qur'ani da Sunna nan da Larabci ne hmm. sai ka je ka koya fields in eh, wato eh, fields of study din da ke cikin Larabci sai ka je ka zama kwararre a nahawu sai ka zama ƙwararre a sarfu sai ka dai ka zama ƙwararre a balaga sai ka san adabin larabawa to before you understand the spirit the soul with which Qur'ani da sunna operate sai ka san usul fiqh bayan ka san usul fiqh din nan sai ka zo ka san yanda ake analysis din evidence din ke cikin Qur'ani da sunna din kaga Qur'ani kowa ya sallama cewa ya tabbata ne bar a cikin sunna akwai wanda sun tabbata akwai wanda ba su tabbata ba mm. dole sai ka iya bambancewa tsakanin wanne ne ya tabbata da wanda bai tabbata ba wayan abubuwan da na faɗa wanda zaka ga na faɗe su maybe in one two minutes din nan wayan abubuwa ne da take years and years and years of study before a ce okay maybe za ma ka dan fara iya yin wata wani magana mm. kuma ko after years din nan dole sai ka zo da abin da yake a sartenin cewa scholarship ka ya tabbata hmm. Ima malamai su tabbatar da cewa kai malamin ne wa imma ka yi producing works in that suke da scholarly level in that mutane su malaman in suka karanta za su ce eh wannan malami ne So ba ma da wani wannan me yake da suna kuma ba da ma gwada riga din ilimin addini da riga din ilimin ilimin boko wannan na san wata za ku yi magana. Insha Allah ka san eh, za mu rufe da hmm. maganar da muka taɓa yi da Malam Muhammad wata rana muna hira hmm. lokacin da ya je karatu wani ƙasa haka yake cewa akwai wani ɗan saurayi matashi sai ya ji abokan shi suna ga sheikh sheikh sheikh an matashi ne shekaru na ji ko arba'in ne ko arba'in da wani abu sai malaman garin 'yan dattijai suka fara yanzu wannan ana ce mishi sheikh hmm. ya tara ilimin dan ilimin amma su malaman aka ce dalilin da yasa suke ganin abun mamaki ne yaushe ya yi shekaru a cikin ilimi da har zai kai ga a kira shi shehi ma hmm. saboda shekarun shi ma ba su kai wanda za a kira shi sheikh kwata-kwata hmm. na ilimi kenan a imance saboda ya kamata ka ladabtu na shekaru bila adadin misali shekaru hamsin hamsin da biyar kana ilimi kafin nan a kira ka shekh amma yanzu mu Allah na tuba mutum bai ma da ilimin wani fanni ko da kwaya ɗaya dan basis din ma sai ka ji ana kiran shi shekh hmm. ko wani wani wani ustazu ustaz hakan nan hmm. irin duk irin waɗannan abubuwan ni sai nake gani su suke ƙara sa mutum ya faɗa cikin halaka wajen hmm. kutsawa ko kutse cikin abin da bai da ilimi a kai. Ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana sannan kuma ya saka maka da alkhairi da ka bamu ka da dama muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu duniya da lahira yan uwa a nan za mu dasa aya sai idan Allah ya sake haɗa mu a karo na gaba Allah ya amfanar da mu da wannan nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah